Kamfanin dillancin labarai na AFP daga ofishinsa na birnin Paris ne ya ruwaito wannan labari a daidai lokacin da jami'an jamhuriyar Nijar da na Faransa ke gudanar da bincike da nufin tantance gaskiyar abin da ya faru a dajin yawon bude ido na garin Kure da ke yankin Tilaberi inda aka hallaka Faransawa shida da 'yan rakiyarsu 'yan Nijar biyu da hantsin ranar Ladi tara ga watan Agustan 2020 To kome masu sharhi a kan sha'anin tsaro ke cewa a game da ikirarin na kungiyar IS ga ra'ayin Alkasum Abdurrahman. Babu wani tambaba an san irin hikimomi ne nasu kuma ko daga gani wani abu ne wanda da alama an shirya shi. kuma ana da masaniya don ba wani abu ne mai mamaki irin yadda suke neman ko ta kaka su samu gindin zama cikin wannan yanki musamman na jamhuriyar Nijar kuma ba su samu ba to irin hari haka na ɗauki ɗaya wani abu ne wanda za su ƙoƙarin yi musamman ah, bisa ko su turawan ko su 'yan kasashen waje saboda su samu wani abin da za a rika magana a kai a kan shi. Shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta Alternative Espasi Tuwayen Musa Cangari ya yi Allah wadai da yadda kungiyar ta is ke alfaharin kashe bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Eh, ba mu goyon baya a ce an yi kisa bisa kowane bil'adama kuma muna ah, Allah wadai da abin da ya faru Eh, su kungiyar ic sun ce sun dauki alhakin wannan abin har suna ikirari kamar wani abin eh, a zuwa gani ne aka yi eh, waɗanda mutane ne wanda civil wanda ga sunan horar hula ba wani abu ba gare su ba wani su makamai ba gare su ka zo ka hallaka su ba abin a zuwa gani ba ne wannan dai ba shine karan farko da kungiyar isis ke ɗaukar alhakin muggan hare-hare a yankin sahel ba saboda haka manazarta ke kara jan hankulan hukumomi akan maganar tsaurar matakai akan iyakokin kasashe. abin da ya ba su sauƙin yin haka ga burkina faso sun zo sun tar da wuri a buɗe musamman iyaka da jamhuriyar nijar a gaskiya yanzu abubuwan da suke gudana 'yan satuttukan nan tsakanin su rikicicika na cikin gida yana ƙara nisanta su ga ƙudurin da suke da na mamaye yankin saboda suna kashe-kashen junansu tsakanin su da sauran ƙungiyoyin kuma ma tsakanin su ma cikin ƙungiyar ana akwai matsaloli. Na tuntubi ministan tsaron Nijar Profesa Isufu Katambe da kakakin gwamnati Zakariya Abdurrahman ta telefon sai dai daga cikin waɗannan mambobin gwamnati ba wanda ya ɗaga wayarsa na kuma aika musu saƙon text har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.